العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أنوا ماسو البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دشروا أولا يمتي نأشرين دبقي قوة رمضان cikin dararen da ake sa ran samun dare mai albarka mai tsada mai falala mai romo mai gwabi mai daraja mai fifiko mai ɗaukaka daren lalatul qadr <clears throat> kuma allah cikin ikonsa ya kaddara a yau ne kamar da aka gaya ma jama'a za a rufe tafsirinmu na bana a wannan babban makaranta a wannan babban masallaci da ke katpolik 27 ga ramadan kamar yadda muka ji 435 kuma wanda yake 24 kenan ban yi kuskure ba ga watan yuli ko kuma july 2014 to tsarin mu dama duk shekara lokacin rufewa a